وبعد السلام alaikum ورحمة الله وبركاته إن شاء الله za mu ci gaba da wannan karatu namu na littafin iziya a muna fatan allah sa abin zan faɗa mu hori daidai idan kuskure ya faru bisa ƙaddarawa allah muna fatan allah shi ya yi mana wannan kuskure shi fahimtar da mu abin da ba mu gane ba yau za mu tashi shahi na ɗari da bakwai za mu tashi shahi na ɗari da bakwai insha Allah faslun salatul jama'ati sunnatun sallar jam'i sallar hadu jama'a sai sallah sunna ce mu'akkada mai ƙarfi wala ya hasulu fadaluha falalatta ba ta samuwa illa bi idraki raka'atin bisa jada ha. mutum ba zai samu ce ya samu jam'i ba sai ya samu raka'a cikakka da sujaddunta faman adaraka ha wanda samu raka'a guda laisa lahu an da ha ba zai sake wannan sallah ba fi jama'atin ukhra a cikin wata jama'a ka zo ka aisha ana sallah sai ka biya ka samu raka'a guda a shi ƙarshen sallar kenan to an sallama ka yi sallar ka ci ko raka uku ka gama sallar ka sai ka ga wasu za su sallah sai ka ce a can ai raka a guda na samu bari nan in samu duka ba a yin haka nan in dai ka samu raka a guda to ka samu jam'i wal jama'atu abinda aj jama'a fa sa'idan mutum biyu ko abin da yake zuwa zuwa ila ma la nihaya da mutum biyu sun yi sallah to sun yi jam'i mutum ba zai sake wannan sallah ba kun yi sallah ko biyu ka ce a to tun daga mutane da yawa za su sallah bari mu koma mu bi su a'a in kun yi sallah ko biyu to kun yi jami'i wa man salla wahadahu amma wanda ya sallah shi kadai aw lam yudrik ma al da raka'atan ko kuma ya zo ya bi liman sallah ya zo ya yi ruku ya tsaye ya kabbara harama saboda yin ta tsaye dole ne sai ya yi tsaye ya kabbara harama sai liman ya taso daga ruku'i sai ya zan wannan raka'a ita ce ta karshe an kai sujuda tare da shi an kai tahiya tare da shi an ka sallama bai samu sallah bai samu komai cikin sallah ba shine aulam yudrik al imami raka'atan ko kuma bai samu ko da raka'a guda ba tare da liman kamilatan cikakka fa inna lahu an yu'idaha to wannan ya samu ya maida wannan sallah ya sake tafi jama'atin a cikin wata jama'a in ya gosu za su sallah yana iya bin su au ma'awahidin ko kuma ya yi sallah ya gama shi kadai sai ga wani mutum ya shigo shi ma zai yi sallah shi kadai to ya samu shahadu da shi da wannan mutum su yi sallah shi ne auma wahidin amma mamuman shi ya zama mamu tunda ya yi sallah to ya zama mamu wancan wanda ya zo yanzu ya zama liman na wuyan bi zalika tafwida kuma yayi yi niyan fawwal al'amarin ga Allah ya niyan wannan sallah da zai yi kada ya ce shi a wurin shi ita ce afarilla wadda ya yi shi kada ita an nafila kada ya kudurta haka nan ga zuciya shi ya bar ma Allah ne ya fawwala al'amarin ga Allah shi Allah cikin sallolin biyu ya ɗauki guda matsayin farilla ya ɗauki guda matsayin sunna ya bar ma Allah zaɓi wadda ya shi kada ita Allah zai ɗauka matsayin sunna matsayin nafila ko wadda sun kai shi da wanga da ya bi wannan al'amari sai ya bar ma Allah e, amma in kanat tilka salatu gairar maghribi wannan sallah da zai da yayi ta ya gama zai bi wani ko zai bi wasu jama'a in ba magariba ba ce in magariba ce in ka riga ka yi sallah to ko ka ga jami'i ba ka bi hikimar da a ciki kumshe shi ne sallah salloli gaba ɗaya na ne raka'o'insu in kalli sa su wuturi ne za su baka wuturi raka a goma sha bakwai tun daga asuba har zuwa isha'i raka'o'insu wuturi ne magariba an kasa ta zama wuturin nan wani sun kazan bayan wasu ɗai ba ba su zama daidai da dai ba to in ka yi magariba ka gama sai ka ga wani zai magariba ko wasu za su zo magariba ka bi su ka sace wata magariba yanzu wannan wuturi ka roshe shi babu shi wannan shine hikimar da a cikin cewa in an yi magariba ba a sakewa a ah, wakaza wakazal isha'u hakanan sallar isha'i in ka yi ta ba'a da wuturin sahihin ka yi sallar isha'i ka yi wuturi kai kadai to sai gashi gayi za a jam'i to in dai ka yi wuturi ba za ka bi wannan jam'i ba ka bar shi hakanan kawai wannan sallah da ka yi ta isa ba sai ka bi jam'i ba amma in ka yi sallar isha'i ka gama ba ka yi wuturi ba sai ga wasu za su sallah kana iya bin su ka yi sallah shi ko hikimar da a ciki idan ka yi sallar isha'i ka yi wuturi to yanzu in ka ce za ka sake sallah in ka yi sallah to yanzu ka yi ka rufe sallarka ta dare ba da wuturi ba don ka yi wuturi yanzu ka aza wasu rako'i bisa gare shi wanda ba wuturi ba alhali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alu akhira wato salatakum bil laili wuturan alu akhira salatakum bil laili wuturan wannan hadisi ne ku sanya sallar ku ta dare ƙarshen ta ya zama wuturi ne to yanzu ka isha'i ka yi wuturi ka koma ka bi wasu jama'a an yi wata isha'i to yanzu wuturin ka bai zama wuturin nan da ka yi wancan bai zama sallar ka ta ƙarshe ba cikin dare na'am in kuma ka ce to bari ka sake wuturi tunda ka yi da jama'a bari ka sake wani wuturi nan ma ka bugi wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la wuturani fi lailatin ba a yin wuturi biyu cikin dare guda to wannan shine a hikima cewa in ka yi sallah kai kadai sallar isha'i ka yi wuturi to ba ka bin wasu jama'a in za a wata sallah amma in baka yi wuturi in baka yi wuturi ba kana iya bi amma in ka yi wuturi to shikenan ka rufe sallar ka ta dare yanzu kawai kai hakuri ka ka hakura da wannan sallah ka nemi Allah shi karba ma ita Allah ya sa mun gane wa man uqimat alaihi tilka salatu duk wanda aka zo aka tsai da sallah wato a cikin masallaci sallar da ta zo yanzu za a yin ta yanzu wa huwa fil masjid yana cikin masallacin fa innahu la yabda'u bi tilka sala wannan sallah da an ka fara bai komawa gehe ya kama tashi wala gairiha bayyin ko ba ita ba bayyin wata sallah fardan aw naflan farilla ce ko nafila wannan shi ko hikimar da a ciki saddu zari'a ne saboda don kan liman yi ya sa shakkan ko baka bin shi sallah ne shi yasa ya zo yana sallah da jama'a ka koma gihi kana taka sallah don toshe kafa ta shigan fitina shi yasa aka malikiya suka ce in dai an da sallah cikin masallaci to ko dai ka bi wannan sallah ko ka koma waje ka yi wata sallah in ita ce za ka yi in wata ce in ma nafila ne koma waje kakka zo ana liman na sallah da jama'a cikin masallaci kai ko koma gehen masallaci cikin masallaci ka kama ta ka sallah wannan zai kawo wani tunani ga jama'a ba liman da yake ba wannan zai kawo wani tunani ga jama'a za ka samu mutane cikin zato su yi tsammani a wani bai bin limamin ga namu sallah shi yasa ya koma gehe ya kama ta shi sallah wannan shi a hikima cewa yan tsaye da sallah kai ka kai taka sallah ciki kai kadai suna sallah kai ma kana sallah ita wannan sallah ce ko wata farilla ko nafila Allah ya sa mu gane wannan fasali nan ya ƙare sai ya ce faslun wannan fasali ya zo yi muna bayani shuruɗul imamati tis'atun sharuɗan limanci wato guda tara ne al'awwalu sharaɗi na warko a taharatu tsalki fala ta sihu imamatu man salla muhudisan wanda ya salla da hadasi da gangan muta'ammidan da gangan sallar shi bata inganta ba sallar shi ta ɓace ta mutane ta ɓaci asani Sharaɗi na biyu Allah ya kuna mamuman kada ya zama mamu fama nikita da bi masbukin duk wanda ya yi koyi da masbuki au bi mamumin ko ya yi koyi da mamu zonna ho imaman yana manin hankalin shi ya gwada mai wani mutum ana sallah wannan mutumin shi ya ɗauka shi ne liman alhali ba shi ne liman ba kenan ya yi koyi da mamu ba salatu sallar shi ta ɓaci injimala ji malam mai iziya asalisu wato sharaɗi na uku al-islam musulunci wato musulunci musulmi shine ke zama liman idan wanda ba musulmi ba ya yi ba da sallah in ka bi shi sallah to ka sake sallah wannan abu ya ba ni mamaki sa'an da na yi karatu na karanci wurin ga ina yaro dan matashi nace a littahi ya ce fa in dai bi imamin mata bayyana laka annahu kafirun wajabat alayka al-i'ada idan yi ka bi kahiri sallah daga baya sai ka gane kahiri ne to wajibi ne ka sake wannan sallah abin ya ɗaure min kai ya kahiri ai bai sallah wanda kahiri ai bai sallah ya ai kuma ka bi kahiri sallah sai daga baya da na yi hankali fahimta ta zo na gane cewa ashe akwai kahirai suna nan suna sallah mutum yana ɗauke da sunan musulmi yana sallah yana azumi amma kuma kafiri ne na'am akwai misalai da dama da za a bada amma bari in baku guda duk mutumin da yake yin sihiri to wannan sihiri na nashi ya kahirta shi ko yana sallah yana azumi yana zakka ya zo haji in dai dan sihiri ne to kafiri ne a wurin Allah Allah shi da kanshi ya ambace sihiri kafirci yace wa ma kafara Sulaiman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra saboda ka duk yin sihiri ya kiyaso kahiri dai ne na'am kinan in ka in ka bi sihiri sallah daga baya ka gane dan sihiri ne to ka sake sallah saboda ka musulunci sharadi ne cikin cikin sharuɗan ingancin sallar liman arrabi'u sharadi na hudu azzukuratu wato mazakuta ya zama mutum namiji ne wala ta sihu imamatul mar'ati a limancin mace bai inganta mutulakan wato babu kaidi me yasa yace mutulakan wato ita matan nan ɗiya ce ko boya babba ce ko ƙarama sallan nan da za ta bada farilla ce ko nafila maza na za ta ba sallan nan ko mata shi yasa ce mutulakan a wurin malikiya mace ba ta ba da sallah na'am wala ne, haka nan a'a na ƙetare na'am a fala ta sifo imamatul mar'a mutulakan limancin mace bai inganta sake ba ƙaidi abin da ya sace mutulakan din nan na gaya muku alhamisu Sharaɗi na biyar albulugu balaga fala ta imamatu gairil baligi sallar wanda ba baligi ba bata inganta ba fil fardi a cikin a cikin farilla illa li mislihi sai ga misalin shi shi yaron wannan shi ma a wurin malikiya ne hujjatu shine ai sallah ba ta zama wajibi ga mutum sai ya balaga wanda duk bai balaga ba sallah ba wajibi ba ce gare shi to wanda sallah ba wajibi ba ce gare shi bai kamata yi ba waɗanda ta zama wajibi gare su sallah bai zama musulman saboda shi sallah ba wajibi ba ce gare shi wannan fahimta ce ta malikiya na'am a wasu mazhabobi ba haka bane asadisu wato sharadi na shida al'aqalu hankali fala tasihu imamatul majnuni wato limancin mahaukaci bai inganta ba mahaukaci ba ba da sallah wala sakarani haka nan mai maye wanda ya sha wasu abubuwan sha shina fagamniya bai kamata ya zama liman ba in an ka san mutum mashayi ne bai kamata ya zama liman ba asabi'u wato sharaɗi na bakwai alhurriyatu yanci mutum ya zan ɗani ba bawa ba saboda liman abu ne mai daraja wahiya sharɗin fil jumu'a amma mala yace kasancewar liman nan kai ya zama wato wanda ba wanda ba bawa ba sharaɗi ne wato cikin jumu’a, kada ku ɗauki bawa ya zama shine limamin ku na jumu’a. asaminu wato sharaɗi na takwas assalamatu min fiski kubuta daga fasikanci mutum ya zama ba fasiki ne kada kusa fasiki ya zama muku liman wato bil jariha eh, fiskul bil in ka ce fasikun bi to wanda yake yin fasikancin kuma bai gudun a gani bai gudun a gani bai gudun a sani shina bayyanawa falata sihu imamatu zani limancin mazinaci bai bai inganta ba wa sharibil khamri da limancin mai shan giya shi ma fasiki ne duk wanga an ka tabbata mutum na shan giya ko an ka tabbata cewa masinaci ne to bai kamata ya zama muku liman ba attasi'u sharaɗi na tara alƙudratu alal arkani iko akan rukunnai rukunnan sallah idan kowane rukuni na sallah mutum na iya yin shi wala ta sihu imamatu ashizi anin ruku'i wanda bai iya yin ruku'i wato ilimanci shi bai inganta ba masalan ga misali mutum yana da wani aibi wanda bai bari yayi ruku'i yadda ake so a yi ruku'i to bai kamata ya zama muku liman ba illa an yakuna al-mamumu aidan ajizan sai dai mamu su ma mamun in ya zan haka nan ne su ma ba su yin ruku'i to shikenan ajizan an su ma ba su yin ruku'in to shikenan sai ɗayan su ya zama musulman wa kazalika al-ajizu ana haka misala haka nan wanda ya kasa ga wato hukumce hukumcen sallah in kabli ta kama bai sani ba bai san yadda za a yi ba in ba ta kama bai san yadda za a yi ba to wannan bai kamata ya zama liman ba wala ta sai ko imamatuhu limancin shi bai inganta ba illa limislihi sai daga misalin shi in ya duk mutane haka nan suke kowa bai san hukumce-hukumce hukumcen sallah cikin su ba to su gabatar da daya shi zama limamin su amma ya kamata a yi kokari a san yadda ake sallah saboda Allah ya halicce mu ne don mu bauta mai sallan nan ita ce gimshiki mafi girma bayan ni ya kamata mutum ya san sallah kada mutum shi wasa ka san sallah ko daga bakin wani ko ba ko ba kai karatu ba shi siffanta ma yadda ake sallah kuma inda mutum na lahiya laumi zai hana yayi karatu ya san yadda ake sallah wajibi ne ga mutum ya san sallah ya san farillan sallah ya san sunnonin sallah ya san mustahabban sallah ya san makaruhatus sallah ya san mubtilatus sallah abubuwan da ke bata sallah ya san qabli ya san ba'adi wannan wajibi ne ga kowane musulmi kan mu kwanta abin da Allah ya halicce mu don shi ko mu kwanta ya zama mu san shi ba akwai kunya. Allah ce bai halicce mu ba sai don mu bauta mai wa khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicce mu nau'i na aljannu na mutane sai don su bauta min to abin da aka halicce ka don shi kuma baka san shi ba ai wannan ce Allah ya samu gyara saboda ka wajibi ne mutum ya tashi yayi kokari ya sanya ake yin addini za a ga yara matasa yanzu yaro ya san sunan yan balon duniya kowace ƙasa dan balon suwa ne dan balon suwa ne amma inda za ka tsare shi ya faɗi farillan sallah da sunnonin sai dai kaɗai bai mai kai ai wannan kumya ce Allah ya kyauta nan za mu dakata muna fata Allah ya sa abin da muka faɗa ya amfani mu amfani wasu ka saurara sunan da mun ga ciki Allah shi ya fi mana